a wani taron manema labarai ne kawancen na jam'iyyun adawa da kuma wasu ƙungiyoyin fararen hula da ake kira fpr ya bayyana cewa a ranar lahadi mai zuwa da izinin hukumomin birnin yamai ko ba izini zai gudanar da wani jerin gwano domin nuna fishinsa a game da yadda ake shirye-shiryen zabukan shekarar 2016 a jamhuriyar Nijar. Wannan kuma ya biyo bayan haramta jerin gwanon da kawancen ya so gudanar a ranar Lahadin nan ta gabata da gwamnan birnin ya yi Dauda Tankama yana ɗaya daga cikin mambobin kawancen na 'yan adawa. abin da ya samu muka yi su saboda akwai matsaloli wanga da na gaya muku da muka jera kamar matsalar zaɓe eh, matsalar wannan rijista da ake ta ƙasa wanda yawanci 'yan ƙasa ba su amince da shi ba saboda ba a yi aiki bisa ka'ida ba a aiki da abin da 'yan eh, ƙasa suke so ba muna kira in allah da ran lahadi mai zakkuwa wata eh, premier october ɗaya ga watan ga nobamba muna kira ga 'yan ƙasa mutanen birnin ya mai, ran nan za mu hituwa kanmu da kwalkwata ba zan ce izini ba ne, in mun ce izini kamar kenan muna neman a bamu doka ta ta babu wani izini kawai mu faɗa musu za mu yi in suna so suna iya mu jami'an tsaro wanda za su ɗan an kadar mana suke kariya ba inda doka ta ce mu taimu roƙe a tambayi uzinin a bada. To sai da a cewar Asumani Muhammadu mamba biran koli na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki idan 'yan adawar suka kuskure suka fito a ranar lahadi din ba tare da izinin hukumomi ba to su kuka da kansu da izini dai mun san su ai ai matsorata ne waɗannan mutane mun san su ne da su mun yi adawa da su kuma mutane sun fita bayan su tunda sun san neman tashi hankalin suke nema kullum shi a dalilin ba su da wasu militan paske suna neman tashin hankali ne yan nijar ku ba su son tashin hankali idan kuna ganin ba su da mutane me yasa ba ku barin su fito eh, ku gani a zahiri suna da mutanen ko ba su da abinda mun ka ce muna tsaro saboda tsaron kasa saboda kwanciyar hankali saboda abubuwan da ake waye da mu shi a dalilin gwamnati take hana taro irin wanda zai kai hatsaniya amma ai doka ta ba su yancin su fito su nuna rashin jin daɗin su idan eh, ba su gamsu da wani abu ba doka ta ba su izini in akwai kwanciyar hankali don in babu kwanci hankali su ba su iya zama cikin kasa sannan mu da kan ba mu zama cikin kasa saboda haka kwanci hankali ita ke kawo ai zanga-zanga ta lumana sun bayyana cewa za su fitowa ne domin su nuna rashin jin daɗin su a game da yadda ake shirye-shiryen zaɓukan shekarar 2016 shine suke cikin kwamiti ko wani ai in ba su yadda ba sai su suna cikin sani tsamo tsamo akwai wakilan su suna tare da su tare da sani saboda haka babu wani abin da aka yi idan suka fito ba tare da izinin ba me kake tunanin zai iya faruwa sun taka doka kuma doka za ta bugun su wannan za a yi za ku yi amfani da jami'an tsaro ah, su tarwatsa su da karfin biya yo dole ne a tsar da su ai kaga waɗannan gama ƴan da suka yi zanga zanga ba tare da izini ba ai kaga yadda aka yi musu a zaka dai batun na shirye-shiryen zakokan shekarar 2016 na ci gaba da ɗaukar hankulan al'ummar Nijar inda kuma ake ci gaba da samun bayyanar wasu sababbin kungiyoyin fararen hula da za su sa ido kan zakukan na shekarar 2016 kungiyar babana da ta samu kafuwa ita ce ta kawancan wasu kungiyoyin kwadagon Nijar da ake kira Austin Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Nyame jamhuriyar Nijar